Cin hanci da rashawa wata matsala ce da ta shafi kusan kowane fanni a nan Nijar. To amma kuma abin ya fi kamari a wajen jami'an tsaro kamar yadda bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka nunar in ji shugaban hukumar yaƙi da cin hanci halsiya mai shari'a mai musa alhaji bashir eh, ma'aikatu na gwamnati babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne yanzu ka duba kaman wajen duwan kaman kana samun kashi eh, tamanin kaman da bakwai na mutane cikin mutane ɗari wanda aka tambaya sun ce eh akwai cin hanci da yawa in ka duba wajen yan kashi 84 wajen eh, police eh, za ka samu kamar kashi 83 eh, don mutanen da aka tambaya sun ce kamar a police ma akwai wannan matsalolin nan in ka duba wajen shari'a za ka samu kamar kashi wajen 71 wajen likita za ka samu kamar kashi 63 wannan binciken ita ta bada haka nan kuma mun fara bincike a yanzu eh, wajen duwan ma'aikatan duwan da su ne suke lamba wan wato mun fara bincike wajen nasu yanzu mun yi kamar eh, wata biyu muna bincike tun da akwai abubuwa diya wanda ba cikin ka'ida ba ake yi mun kare da nan wato za mu dawo wajen eh, masu haraji mun kare to za mu zo wajen harkar shari'a kusan san shari'a ita ce Eh, gimshikin komi eh, a ƙasa ko a duniya. Rashin hukunta masu aikata cin hanci da jahilcin jama'a a game da koma bayan da wannan al'amari ke haddasa wa ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ke janyo ƙaruwar cin hanci a Nijar. Shugaban hukumar Halsiya ya ce yana da ƙwarin gwiwa al'amura za su canza. Shugaban ƙasa da Prime Minister da duka eh, mataimakinsu wato sun ba da umarnin cewar za su yaƙe ta. Eh, kenan karfin gwiwan ta zo daga sama kuma daga ƙasa jama'a kuma suna so gaskiya a tace dan kuɗin da Nijar take da shekara 20 ina ina shara ina ma mutane wanda suka zalunci gwamnati ko suka zalunci yan uwansu a musu shari'a e eh, faduwa ce ta zo daidai da zama wato gure mu so muke gaskiya kowace ma'aikata ta Nijar ta yi aiki da duka kuma a dinga jin tausayin jama'a a dinga jin tausayin ƙasa eh, a kiyayi dukiya ta gwamnati. Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International ta bayyana Nijar a matsayin ƙasa ta takwas mafi cin hanci a Afirka ta yamma a shekarar 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.